Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Litinin 15 ga watan Maris a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Hajiya Lahadi wasu rahotanni daga Myanmar sun ce jami'an tsaro sun kashe akalla mutum 39, 22 daga cikinsu a Yangon babban birnin kasar. Hajiya Lahadi cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta rawaito cewa fiye da mutum miliyan 119.5 sun harbi da COVID-19. 'Yan kasar Afirka ta tsakiya sun kada su a rumfunan zaɓe da aka tsaurara tsaro sosai a zagaye na biyu na zaben 'yan majalisa a jiya Lahadi. Bayan rikicin 'yan tawaye ya lalata zaben na watan Disamba bara. madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun yi yunkurin kai hari a wata makarantar sakandaren kwana da ke ikara 'yan kwanaki bayan sace ɗaliban kwalejin horar da sha'anin gandun daji da ke kaduna to ko mai masu sharhi kan harkokin tsaro ke cewa ina gani sakamakon irin ikirarin da mai girma gwamnan jihar kaduna ya yi na cewa a fuskanci mutanen nan a gaba da gaba da su a gama shine kamar an ce musu kula ne su kuma suka ce za ku ji karin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa kalaman mai ba shugaban Najeriya shawara kan tsaro manjo janar baba ga na mungunu game da zargin tsofaffin manyan hafsoshin sojan kasar da rashin sayan makaman da aka ware wa kuɗi da yawa na ci gaba da janyo cece ku ce. Kamar yadda muka saba a kowace ranar litinin yau ma muna nan tafi da shirin ciki da gaskiya wanda sarfil hashim gumel ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi wasu rahotanni daga Myanmar sun ce jami'an tsaro sun kashe akalla mutum 39, 22 daga cikinsu a Yangon babban birnin kasar. da ake ganin ita ce ranar da aka fi zubar da jini na masu zanga-zanga kan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ambaci ta bakin kungiyar bada tallafi ga kungiyar fursunonin siyasa wato AAPP a takaice cewa jami'an tsaro sun harbe masu zanga-zanga a yankin yangon da ke hilgitaya wanda yake da masana'antu mallakar ƙasar cana sai dai ana ganin cana tana goyon bayan juyin mulkin na myanmar hukumomi sun ayyana dokar soja a kan hilgitaya tashar talabijin ta miwadde da ke karkashin sojoji ta ce jami'an tsaro sun ɗauki matakin ne bayan da aka cinna wasu kamfanoni hudu na haɗa kayan sawa da wani kamfanin taki wuta kuma kusan mutum dubu biyu suka hana motocin kashe gobara cin musu ji kamfanin dillancin labarai na reuters bakin hayaki na burbushin wutar ya mamaye yankin yayin da wasu rahotanni suke cewa kamfanoni biyu sun kone kurmus a jiya lahadi cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar john hopkins ta rawaito cewa fiye da mutum miliyan 119.5 sun harbu da covid-19 amurka ita take kan gaba tare da adadin waɗanda suka fi kamuwa miliyan 29.4 kasashen brazil da india suna biye da amurka da miliyan 11.4 da kuma miliyan 11.3 kowace amurka ta bayyana tana kan hanyar tara allurar rigakafin coronavirus tare da shirin samar da allura har na yawan mutanen kasar ta amurka ta yi alkawarin ba da kuɗi ga shirye-shiryen rigakafin ciki har da dala biliyan biyu ga shirin covax shirin na duniya wanda aka tsara don samar da allurar rigakafin coronavirus a duk inda ake bukata. Kasashen Amurka da Australia da India da Japan sun amince a makon da ya gabata su haɗa kai don samar da allurar rigakafin biliyan ɗaya a sassan yankin Asiya zuwa ƙarshen shekarar 2022. Sakataren harkokin wajen indiya ne ya bayyana haka a taron manema labarai a New Delhi. bayan sun yi wani taro ta yanar gizo tare da shugaban ƙasa amurka joe biden da shugabannin waɗansu ƙasashe labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan kasar Afirka ta tsakiya sun kada ƙuri'unsu a rumfunan zaɓe da aka tsaurara tsaro sosai a zagaye na biyu na zaben 'yan majalisa a jiya Lahadi. Bayan rikicin 'yan tawaye ya lalata zaben na watan Disamba bara. Hukumar zaben ta ce an fara zaben cikin kwanciyar hankali wanda aka ɗan samu tsaiko kaɗan a sassan babban birnin kasar Bangi. Ana iya ganin ƙananan layukan mazauna birnin suna jiran su kada ƙuri'a yayin da 'yan sanda da yawa da jandarmomi suke tsaye. Kakakin hukumar zaɓe na ƙasar Tefli Mamakoma ya ce, ya zuwa yanzu komai yana tafiya yadda ya kamata a bangi. Mahukunta sun nuna damuwarsu don kaucewa sake afkuwar rikicin da ya mamaye zaben watan Disamba. Lokacin da shugaba Faustin Achange Todera ya sake lashe zaben, amma 'yan tawaye da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce suna samun goyon bayan tsohon shugaban ƙasar Francois Bozizi. Sun nemi karɓa iko yayin da ake zargin an tafka kurakurai a zaben. madalla. Kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Kwana biyu bayan sace wasu ɗaliban kwalejin horar da sha'anin gandun daji a Kaduna. Wasu 'yan bindiga sun ƙara kai wani harin a makarantar sakandaren kwana ta kimiyya da ke Ikara, sai dai basu samu nasarar ɗaukar ko ɗaya daga cikin ɗaliban ba. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. da yake jawabi ga manema labaru a garin kaduna kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel alwan ya ce dukkanin ɗaliban makarantar kwana ta kimiyya da ke garin ikaran suna nan kalau akwai wasu wadda suka yankuri na garkuwa da wasu ɗalibai a makarantar sakandare ta kimiyya da fasaha da ke garin ikara a ƙaramar hukumar ikara to amma allah cikin ikonsa da kuma hazaka da kuma kokari an an karar da jami'an tsaro wanda suka kunshi sojoji da 'yan sanda kuma allah cikin hukuncinsa ya taimaka mutane da ake kyauta da zaton masu garkuwa ne da mutane ba su samu nasara a wannan makarantar ba ɗalibai ɗari uku 307 wadda suke a wannan makarantar dukkan su an kirga su babu wani guda ɗaya wadda ya batan dabo. Sai dai duk da bayanin kwamishinan tsaron wasu al'ummar garin Ikaran sun ce harba-harba dai aka ji kuma an ce wasu 'yan banga ne suka taso daga wani taro. Amma ba wai 'yan bindiga ne suka kai farmaki wannan makaranta ba. Ko da dai na tuntuɓi wasu daga cikin ɗaliban wannan makaranta da a kunnensu aka yi wannan harbe-harbe da kuma ɗaya daga cikin iyayen yaran da ke wannan makaranta. Muna zaune muna girki kawai sai mu duk ƙara bindiga mu ƙara jin harbin wata bindiga mu muna ƙarshen section sai mu ga sun taho da gudu sai mu ƙara jin harbin bindiga muka gudu mu can haka sai nan ma mu ƙara jin harbin bindiga duk inda muka yi mu ji ƙara harbin bindiga sai mu zo mu tsaya guri ɗaya nan take 'yan sanda su yi su taho shine barayin suka gudu. Yanzu kuna ina kun koma makaranta ko kuwa? Ba mu koma makaranta ba muna nan a gida. Da har yanzu tsoro na ke ji. Ya yi dai in yi jika kada wa don gaskiya ba zan iya kwana a makarantar nan ba. Eh gaskiya ne ina da ƴaƴana guda biyu a makarantar da suke karatu. To ni dai yara sun zo mu a gigi ta dan ɗaya ma har yanzu ya kasa ta a mace saboda firgitar da yi wallahi kuma muna cikin jimamin wannan lamari gaskiya mu muna son yara su karatu amma tsakanin da Allah ina na irin wayannan kaga ba yadda za mu bar ƴaƴan mu su karatu a wannan makaranta dole ne gwamnati in tana son yara su yi karatu a dauki mataki to ko me masana harkokin tsaro ke gani game da hauhawar harare a makarantun jihar Kaduna manjo hayashin kuma ritaya na da irin nashi tunani. Ina gani sakamakon irin ikirarin da mai girma gwamnan jihar Kaduna ya yi na cewa a fuskanci mutanen nan a gaba da gaba da su a gama. Shi ne kamar an ce musu kula ne su kuma suka ce cas. Dan in muka duba akasari tara hanyar da suke ko ɗauki ɗaiɗai da suke wa mutane ba a cika samun labarin shi ya bi duniya ba. Sabanin in sun je makaranta sun ɗauka. Kuma daga cikin abin da zai ba mutane mamaki shine a ce in aka yi la'akari da ɗaukan 'yan makaranta da aka yi na cibo zango aka yi na dabci aka yi kagara aka yi jangebe aka yi kankara gefe gefen gari ake zuwa ake ɗauka amma sai ga shi a jihar kaduna an shigo har cikin birnin kaduna nan mando an ɗibi yara an tafi da su sai ga kuma na wannan makaranta a ikara to wannan ba za a ce siyasa ba abin da za a ce kawai suna so ne su nuna wa gwamnati in ta shirya su ma sun shirya kuma suna nuna cewa ba inda ake tsammanin za a gan su bane kaɗai za su iya bullowa ta nan su bulla can. dama dai ko bayan sace ɗaliban kwalejin horar da ayyukan sha'anin gandun daji da ke kaduna da har yanzu ba a sako ɗaliban da aka sace ba 'yan bindigan sun yi yunkurin kutsa wata makaranta mai zaman kanta ta turkiya da ake kira turkish international a turance kafin wannan yunkuri na shiga makarantar sakandaren kwana ta kimiyya da ke garin ikara isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya madalla a gaida isa lawal ikara Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballa Hafiz ya dawo da karashin labaran duniya. Jam'iyyar shugabar Jamus Angela Merkel ta tafka babba asara a wasu muhimman jihohi biyu da aka gudanar da zaben yankuna jiya Lahadi. Zaben yana zuwa ne watanni shida gabanin zaɓukan ƙasar. kasar. wanda za a tantance wanda zai gaji shugabar da ta daɗe kan karagar mulki. Zaben jihar badin württemberg da ke kudu maso yammacin ƙasar yankin da ke da ƙarfin tattalin arziki da kuma na makwabciyar jihar Rhineland platinet ana ganin su ne mahimmai da za su gwada halin da ƙasar take ciki kafin babban zaben na 26 ga watan Satumba wanda Merkel ba za ta shiga ba a karon farko a cikin sama da shekaru sha biyar. Goyon baya ga jam'iyyar Mikel masu matsakaicin ra'ayi ta Christian Democrat Union da kuma abokiyar jam'iyyar Christian Social Union masu ra'ayin mazan jiya ya ragu tare yayin da Jamusawa suka fusata kan yadda aka tafiyar da rikicin coronavirus. Jamusawa suna damuwa kan yiwuwar sake barkewar cutar coronavirus karo na uku yayin da yadda ake yin allurar rigakafin yake tafiyar hawainiya. Ma'aikaciyar agajiyar kasar Burtaniya da ke da asalin kasar Iran na zanin Zakhri Ratcliffe ta bayyana a gaban kotun juyin juya hali na Iran inda take fuskantar tuhume-tuhume kan abin da aka bayyana a matsayin yin farfaganda da ke kushewa tsarin kasar. A shari'ance kotun za ta sanar da hukuncin da aka yanke a cikin mako guda amma ya danganta ga alkalin. Na matukar fatan cewa za a wanke ta in inji lauyarta Hujjat Kirmani. an kama zakri ratcliffe a shekarar 2016 bisa zargin kitsa hamɓarar da gwamnatin iran zargin da ta musanta kirmani ta ce an gudanar da shari'a cikin yanayi mai kwantar da hankali kuma ta gabatar da jawabin kariya na ƙarshe barazana daga kasashen china da koriya ta arewa za su mamaye batutuwa da gwamnatin biden za ta ba da ƙarfi a kai a tafiyarsa ta farko zuwa kasashen ƙetare. yana daga cikin babban kokarin da gwamnati ke yi na karfafa tasirin amurka da kwantar da hankali game da rawar amurka a asiya wani babban jami'in gwamnati ya ce amurka ta yi kokarin tuntuɓar koriya ta arewa amma har yanzu ba ta samu amsa ba wannan ya sa tuntuɓar ƙasashe makwabtanta japan da koriya ta kudu da kuma china suke da muhimmanci sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da sakataren tsaro lloyd austin sun yi tafiya zuwa japan da koriya ta kudu yayin da gwamnatin biden take kokarin samar da haɗin gwiwa da ƙawayenta na yankin. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. kalaman da mai ba shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro manjo janar baba ga namun ya yi a kan tsofaffin manyan hafsoshin sojan kasar da aka yi wa ritaya game da batun wasu makamai da ya ce ba a saya ba. Sun janyo martani daga masu sharhi da sauran jama'a da suka buƙaci a fito da bayanan a fili. Duk da cewa daga bisani ofishin mungunu ya nuna cewa an sauyawa bayanan nasa manufa. a zantawar ya ce shugaban kasa ya yi iya kokari ya ba da kudade na fitar hankali amma ba a sayo kayan ba ga rahoton nasiru adamu el hikaya Ji fadar gwamnatin Najeriya Aso Rock ta ce san ba wasu kuɗin makamai da suka salwanta a zamanin tsoffin manyan hafsoshin nata, wanda hakan ya saba da yadda ta zargi tsohuwar gwamnatin Jonathan ta ofishin tsohon mai ba da shawara kanar Sambo da Suki da almubazzaranci da kuɗin makamai. Masu sharhi na buƙatar a kaddamar da bincike kamar yadda aka yi ga tsoffin manyan hafsoshin Jonathan irin su marigayi Alex Bade. Tsohon gwamnan Sokoto Attahiru Dalatu Babarawa na da ra'ayin Allah ya yi wa shugaba Buhari gyaɗar dogo ne da irin waɗannan bayanai suka fito alhali yana kan kujera. Abinda mai ba shugaban kasa shawara ya faɗa tuni talakawa sun faɗa sojoji ma masu kai rayuwarsu sun faɗi haka mu ire mu mun faɗi haka kun ma ana ganin mu abinda muka faɗa ana ganin a dawa ce ina ganin akwai hajjiya na ja'atu yar APC ce kuma babba ta zo ta faɗi wannan mangani amma ba a saurara ba alhamdulillahi rayuwar jama'a Allah ba zai kyale ba yau an waye gari abinda ake faɗa yau ya fito ga bakin gwamnati tun da mai ba da shawara faɗi haka yanzu shi kan shi shugaban ƙasa ya arziki tun yana mulki ya ji akwai abin da ya bayar ba so wannan makamai da in ma an kawo su haɗa mu duniya tun da an ce ba a kawo ba shugaban kasa yanzu yana dama ya bincika kuɗin da aka basu da kuma abubuwan da aka kawo na tabbatar da mai ba shugaban ƙasa shawara mun gwada ba zai faɗi kariya ba mu jama'a sai mu ce mun gode ma Allah abin da muke faɗa yau ya zama gaskiya ba a sai kaya ba saboda mutane ba mahaukata ba ne sun ga ake waso sun kuɗi yadda ake umarni da kuɗi na makamai a wannan gwamnati amma duk abin da aka faɗa ce a ce ba gaskiya ne alhamdulillah ita gwamnati da kanta ta zo ta ce kayayyakin nan ba a kawo ba saboda haka muna jina a kawo mu gani shi ma madugun kungiyoyin matasa matasan arewa nastura ashir sharif ya yaba wa kalaman janar manguno da nuna mawuyacin abu ne wanda yake gidan gilashi ya yi wasan jifa matukar bayi da wata hujja za ka ga jami'an tsaron nan suna yin bidiyo da kansu su fa ba su da makamin da za su iya tinkarar 'yan boko haram don bindigogin da mutanen boko haram suka da su sun haura nasu hanzari wajen amfani da sauransu idan hadda gwamnatin najeriya ta sai makamai da an gan su wannan magana abin da ya faɗa gaskiya ce kawai yana tsoron faɗa saboda bai so a cire shi daga ofisinsa amma yadda ya faɗi magana tun da farkon haka take gwamnatin buhari ta zo kan mulki a da goma sha biyar kan alwashin yaƙi da cin hanci da rashawa da ake sa ran za ta fito da wannan bincike don gane mai laifi ko wanda ba shi da laifin alamun gamsuwa da shugaba buhari da tsoffin manyan hafsoshin su ne naɗa su a matsayin jakadun najeriya a ketare mako ɗaya bayan murabus ɗinsu nasiru da malika ya murar amurka daga abuja najeriya har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu biyar zangon FM Bayan haka a ko da yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Wanda a yau za mu ɗaura kan batun korafin wani ma'aikacin hukumar sinadarai ta najeriya na naret da ke zariya jihar kaduna ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi Lahashin gumel abin da yake tafi da ni ko nike son na gaya ma duniya akan al'amarin da ya shafi wurin da ni aiki ne wato national research institute for chemical technology narit basawa zaria na ba aiki amma suke ta bina da bita da kulli da sharri da kuma tirsa samun cewa na ba aiki amma dole sai na dawo na aiki da su na kokarin bata min suna da nema na na halaka ni musamman shi shugaban wannan wuri. Sabi Shiti kenan wanda a makon da ya gabata ya fara gabatar mana da korafinsa game da shugaban ma'aikatar da ya aiki ta narit wato farfesa jeffrey tsawari berminas sabi idan ya ce ya ajiye aiki tun shekarar 2019 bayan da ya nema a bashi damar tafiya hudu na tsawon shekara guda domin ya gudanar da wasu uzurinsa amma aka ki amincewa da hakan hakan ya tilasta masa rubuta takardar barin aiki don ra'ayin kansa aka kuma sake rufe wannan kofa ta ra'ayin da ya bi a takaice dai lamarin ya zama babban kalubale har ta kai ga ma'aikatar ƙarƙashin shugabancin farfesa jeffrey ta kori sabi'u duk da yake riga ya ajiye aiki gudun kar sunansa ya ɓaci kan korarsa da aka yi sabi'u ya fara bin duk wasu hanyoyin da ya san za a iya kwatar masa da haƙƙinsa haka kuma sabi'u ya maka ma'aikatar narik da shugabanta a kotu kamar yadda a makon da ya gabata muka kawo muku martanin ma'aikatar ta bakin lauyan da ke kare ta barista eti bakar wanda ya ce su ma sun miƙa takardun kare kansu ga kotu haka zalika shirin ciki da gaskiya tuntuɓi farfesa jeffrey domin jin nasa ɓangaren kuma idan allah ya kai mako mai zuwa za mu shi wannan fili amma yan sabi zai ci gaba da yi mana bayani game da barazanar da ya ce an yi wa rayuwarsa abin da ya ƙara bani mamaki kawai ina zaune sai aka min takarda aka saƙa ta a cikin gidana ana mun barazanan kisa ana min barazanan za a kashe na gata nan ita ma ah, mutane sun san gidan kai kenan a sun san su gidana tun da shi kan shi ya taba turo mutane director general din da da security da moto ya turo su suka zo har gidana wai suna nema na akan mene wanda ba a haka a ka'idan aikin gwamnati ya za a yi ka zo gidan mutum wanda lauya na ya gaya musu idan suna da wani abu su je su same sa amma ba su je su same shi ba suka zo gidana to Allah cikin ikon sai suka suka saka takarda su ne prime suspect su muke zargi takardar da hannu aka rubuta ko an walla buga ta ne da an buga ta ne da keken rubutu aka nuna cewa duk abubuwan da na gani kaɗan nake gani kuma yanzu inda nake tafiya ana ganin tafiye-tafiye na kuma su sani cewar suna kallon duk abin da nake yi wannan takardar ta nuna cewa suna neman rayuwata daga nan tun da naga haka abin ya kai ga haka sai na tashi na ce to ba zai yiwu ba dole in sanar da hukuma tunda duk abin da mutum yake yi akwai hukuma kuma mutum in yana tunanin yana da karfin da zai zalunci wani to akwai na gaba da shi na rubuta korafi wato na rubuta petition zuwa ga senate president na nigeria na tura sannan kuma wannan petition din da na rubuta ne kwafin dinsa ga relevant authorities domin su san halin da ake ciki saboda shi ne suke doka kuma su ne za su kira duk wani wani mahaluki da yake kasar nan yake ga cewa yana da iko a kan zalunci za su iya kira shi taka mai birki domin su ma mai hakin hakinsa baya ga haka ba tsaya nan ba ma nasir na kai kotu na kai kotu amma kotu na kai bangaren ainihin wannan bata mu suna ne da suke son su yi na wannan takardar da suka turo mu na sallama shine na kai kotu domin ko su tafi min haƙina a wannan bangaren amma wannan na neman rayuwa na da sa ni cikin tashin hankali da zuwa gidana ana min al'amura shine ne copying constituted authority relevant authorities wanda san halin da ake ciki kada wannan abin ya zo ya iya canzawa ya canza kuma ya bada wani ma'ana saboda mutumin nan ya zo zaria shi tun da ya zo yana ta kawo mutane tashin hankali tashin hankali ya ki zama da wanda yake aiki da su lafiya sai ya kori wannan sai ya tura wannan can kasan ya tura shi wannan jiha ka rasa irin menene ya sa menene ya akwai abubuwa da dama ma nasir lokaci ne zai sa duk mu fito da su to baya ga na haka na tura waɗannan takardu kuma duk na yi kwafi wanda nema kwafi ɗinsu dukkan su na kai musu daga cin abin da zai baka mamaki ma nasir shine polis sun fara bincike akan wannan barazana na ɗaukar raina da suke san su da kuma su da suke su taya min da hankali an kira mu da ni da darakta janar din da management ɗinsa muka je police station ana mana tambayoyi ana mana tambayoyi ana mana tambayoyi duka muka ba da ainihin amsoshin mu a nan samar police station amma abin da ya ba mamaki bayan mun fito mutumin nan ya buɗe baki yake faɗi a cikin mutane cewa ai duk waɗanda ne kwafiyin waɗannan mutanen di ya san su kuma zai musu reply saboda haka ba abin da za a yi kotu ko za a je a shekara goma ana yi ba abin da zai faru sannan a gaban dco na samar yake cewa dco wai ya yi takin site ma'ana ya yi ɗauki ɓangare dco nan ya ce ya za a yi na ɗauki ɓangare wanda a gaban ka aka yi komai wanda a lokacin fa da ƙyar suka bar lauya na ya shigo alhali shi kuma ya kira mutanensa an basa sun shigo management ɗinsa dco din nan ya yi kokarin ya balance amma a nan take wannan director general din yake faɗin cewa wai to tun da haka ne shi zai yi waya sama zai yi waya sama ba zai ƙara zuwa wurin wannan yaron ba wai dco wai shi ne yaro kuma abin da zai baka mamaki tun daga ranar aka kulle binciken ba a kara kira na ba ba a ƙara ce min komai ba har ya zuwa yanzu ni kuma na zira masarautar allah ido wannan yana nuna ma cewa maganan da ya cewa zai kai sama a kashe maganan a kulle ta ya ci gaba da zalunta na ya bata min suna ya yi kokarin abin da yake so yi kenan ya ɗauko hanya tunda ya ce ya san mutane a abuja abin da yake faɗi kenan to ni ban san kowa ba amma ina da allah kuma na san cewa allah yana gani kuma zai bi ma kowa hakinsa kuma shine sanadiyan da Allah zai bani sanadiyan hanyar nima za abin na sanadiyan kuma su ne waɗannan waɗannan shugabannin namu na ƙasa na majalisa mu mun tabbata suna wurin ne saboda irin mu common man talakawa kuma za su taimaka su bincike cikin wannan al'amarin domin su fito min da haƙina kuma su yi ƙoƙarin kare min mutunci na da rayuwata saboda ni yanzu halin da nake ciki dole ne duk inda zan je ma sai dai in tafi a ɗarɗar saboda ban san me zai iya faruwa da ni ba shine darakta janar na wannan wuri ma'aikata national research institute for chemical technology narit kuma wallahi ma nasir ba ni kadai ba mutanen da yake gallazamawa a gidan nan wanda ba za su iya fitowa su kuka ba saboda suna tsoron abin da aka yi min ka'ai musu wallahi suna da yawa kowa da kake gani a wurin nan yanzu inda za a je a ɗauki mutanen da suka bar wurin nan daga zuwan shi zuwa yanzu wallahi mutanen nan za su kusa talatin ko hamsin saboda sun shiga cikin wani hali abin da ya fi maka kawai na rayuwanka shine ka tafi sannan ni da na tafi ɗin kuma aka bin da fita da kulle saboda suna da wani manufa a kaina wanda manufansu in Allah da ba su samu nasara ba Allah ya fi su ne suke ta kokarin bina da gwal to waɗanda suka ga an mun haka shine kowa yanzu yake tsoro ko mun halin da suke ciki ba su iya fitowa su yi magana amma Allah zai kawo ɗauki idan shugabannin nan namu na ƙasa suka ji halin da muke ciki suka zo suka sama wurin nan ido suka kira wannan mutumin to muna fata kila Allah ya ka dauki na wurin nan mutanen da ake gallaza mawa wallahi a daina gallaza musu to ina kira ina roƙo don girman Allah shugaban majalisa na tarayya sanata Ahmad Lawal wato senate president da na ainihin wakilai da shugabannin kwamitoci musamman public service uh, committee chairman na public service and establishment da sauran committees na science and technologies senate committee da house committee su ji wannan amari kuma su bi min na domin gaskiyan magana ne ba san halin da zan shiga ba in aka ba wannan abin ba a yi komai ba. Masu raro. kamar yadda kunnen ku ya je mu korafin da sabi ishiti ya gabatar kan hukumar sinadarai ta najeriya narakt da ma musamman shugaban hukumar farfesa jeffrey tsaware barminas to idan allah kai mako mai zuwa za mu ji bangaren shugaban wannan hukuma yanzu amadadin nasiru adam ya kaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfila hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Salamu alaikum. Madalla a gaida Sarfila Hashim Gumel yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. A jiya Lahadi wasu rahotanni daga Myanmar sun ce jami'an tsaro sun kashe akalla mutum 39, 22 daga cikinsu a Yangon babban birnin kasar abin da ake ganin ita ce ranar da aka fi zubar da jini na masu zanga-zanga kan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ambaci ta bakin kungiyar bada tallafi ga kungiyar fursunonin siyasa wato AAPP a takaice cewa jami'an tsaro sun harbe masu zanga-zanga a yankin Yangon da ke Hilgitaya. A jiya Lahadi cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta rawaito cewa fiye da mutum miliyan 119.5 sun harbu da covid-19 amurka ita take kan gaba tare da adadin waɗanda suka fi kamuwa miliyan 29.4 kasashen brazil da india suna biye da amurka da miliyan 11.4 da kuma miliyan 11.3 kowace 'yan kasar afirka ta tsakiya sun kada ƙuri'unsu a rumfunan zaɓe da aka tsaurara tsaro sosai a zagaye na biyu na zaben 'yan majalisa a jiya lahadi bayan rikicin 'yan tawaye ya lalata zaben na watan Disamba bara. Hukumar zaben ta ce an fara zaben cikin kwanciyar hankali wanda aka ɗan samu tsaiko kaɗan a sassan babban birnin ƙasar Bangi. Ana iya ganin ƙananan layukan mazauna birnin suna jiran su kaɗa kuri'a yayin da 'yan sanda da yawa da jandarmomi suke tsaye. jam'iyyar shugabar jamus angela merkel ta tafka babba asara a wasu muhimman jihohi biyu da aka gudanar da zaben yankuna jiya lahadi zaben yana zuwa ne watanni shida gabanin zaɓukan kasar wanda za a tantance wanda zai gaji shugaban da ta daɗe kan karagan mulki. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Cuba Hero Diodune da ya haɗa shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.